hargitsin rayuwa kashi na hamsin da biyar duk da cewa akwai bayanai daga malamai gami da mutumin da ya aikata saɓon allah alhalin bai san cewa saɓon nan ne mai girma ba ne da zai iya kai mai shiga wuta ko kuwa bai ma san sabo ba ne ba ga baki ɗaya akwai hukunce hukunci hukunci na farko shine shi jahilci ba a uzuri da shi sai dai cikin wannan hukuncin akwai bayanai da suke nuna a kan karbi uzurin jahili idan ya kasance gurin da aka tashi babu addini babu malamai masu koyarwa ko kuwa an hana ka damar fita neman ilimin kuma ba a koyar da kai ba a gidan to za a iya yi maka uzuri da wannan amma idan gurin da kake akwai addini akwai malumma sai ka ki fita ka nemi ilimin kasan hukunce hukunce hukunce hukunce addinin kai zaman ka cikin jahilci to wannan baka da uzuri a addini jahilci jahilcinka baya da wani uzuri to amma idan ka rasa damar samun ilimi ne akwai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ya ketar da al'umma ta abu uku ma'ana ya yi musu afuwa akan abu uku na farko shine mutum ya yi abu cikin rashin sani na biyu mutum da ya aikata wani kuskure akan mantuwa sai na uku wanda aka tilasta masa aikata saƙo to idan aka yi duba ga wannan hadisin za a yi wa mutumin da duk ya aikata wani sabo cikin rashin sani uzuri da sassauta masa sannan shi kuma ya yi tuba zuwa ga Allah tsarkakakken tuba Maza Allah yana cewa duk wanda ya tuba na gaskiya to zai kasance kamar bai taba aikata wannan zunubin ba amma wanda yake tuba alhali yana komawa ga aikata zunubin sa to tamkar yana yi wa Allah izgili ne ki yi tuba na gaskiya ya kaka tare da niyyar ba za ki sake kusanta kanki ba ga aikata zina ba a rayuwar gaba ki daya Allah zai yafe maki yawan wanke ki a idanun al'umma domin laifin shi kika yi shi kika yi mawa sannan ki tashi ki nemi ilimi ki kuma yi aiki da shi idan dama ta samu idan dama ta samu gare ka ki koma komai ƙanƙantarsa ki koyar da ilimi da yake da yake gare shi domin sauran al'umma su amfana shari'a ta zo miki hasken ilimi ya zo miki ki sa hannu biyu ki karɓe su kwarai akwai falala tare da samun dacewa a cikin su ki manta da rayuwar baya ki himmatu wajen neman gafarar ubangiji akan sabon da kika wanzu kina aikatawa da fatan kin fahimce ni bata amsa ba illa hannu da ta kai ta rungume malama maryama idanunta na zubar kwalla da ita kaɗai ta san dalilin saukar su a daidai wannan lokacin godiya ta dinga jerowa malama maryama har lokacin da ta sanya kafarta tana barin gidan lokacin dare ya fara shiga karfe goma saura kan titi babu kowa garin ya sake ɗaukar sanyi a hankali take tafe iska yana ɗaga hijabinta ta yi zurfi cikin tunani daki-daki take tuno komai da ya dinga faruwa a rayuwarsu ita da ƙanwarta tana so ta zargi iyayensu akan killace su a gida da suka yi suka hana su neman ilimi sai dai so irin na tsananin ɗa da iyayensa ya mata da baibayi ya ki bata dama ji take yi suna da wata hujjarsu babu shakka akwai dalili tunanin falmata da baby mama ya mata da ramikiya wata irin kunyar falmata ta ji tana ƙurƙusar ta yaya za ta ji ranar da duk ta san irin kuskuren da ta yi har ta samar da baby mama ta gudu ta bar mata ita watakila daga ranar za ta fara tsanarta tsoro take ji tsoron girma ya zo wa baby mama ta samu sani akan irinta hanyar da aka samar da ita me za ta ce wa waɗannan bayan Allah biyu lalle wajibi ne a gare ta ta nemi ilimin addini ko domin ta samun ƙarfin gwiwar da za ta iya fuskantar su tare da tarin hujjoji da bayanan da addinin ya tanadar domin ta gamsar da su ta kuma wanke kanta a idanunsu su san cewa ta aikata komai ne cikin duhun jahilci ko za su fahimce ta ko falmata za ta yadda ta ci gaba da riƙe ta a matsayin 'yar uwa masoyiya ko bebi mama za ta yadda da ita a matsayin uwa yaushe wannan ranar za ta zo za ta zo nan kusa-kusa ko sai bayan shuɗewar tsawon wani lokaci abin da ta riga ta sani muddin suna raye wannan ranar za ta zo yariman maraɗi zuciyarta ta auno mata da sunansa da komai da yawa kana cikin rayuwarta a wannan gabar shine sanadi bata gan ko bata gan shi ko kusa tare da duhun jahilci makamancin nata ba komai da shi yayi mata ya yi ne cikin iliminsa da saninsa ya aikata zina da ita zuciyarta take ji tana wani irin budawa da sabon yanayin da yake shigarta a kansa da sabon matsayin da ya kamata ta ajiye shi tun farko a ranta tunowa ta fara yi filla-filla da farkon haduwarsa har zuwa ranar ƙarshe da ya kore ta daga motarsa a tsakiyar titi tana kuka ya tafiya sai ya farta har yau bai sake waiwayar ta ba tabbas shi macuci ne zalimi gare ta bai cancanta da samun soyayyarta ba ko kaɗan bai taɓa son ta ba kawai amfani ne da jahilcinta ya rubaci gangar jikinta ya yasar da ita tare da cikin da ya mata wani irin yanayi mai ƙarfi da kaifi ta je na keta zuciyarta a game da shi hannunta ta kai ta tattaro bakin hijabinta ta riƙe tare da cije gefen leɓanta tana ƙara ƙasa da ya zo daidai da zubowar hawayen da yake nuni da mummunan kullacin da ta yi a kansa ba karamin kaɗuwa ya sufa ɗaya ba lokacin da mai martaba yake shaida masa zancen aurensa da siyama da an riga an miƙa dukiyar aurenta ga mahaifinta da ke niyami za a yi ɗaurin aurensa da 'yan matan duka biyu a rana guda kamar yadda ya buƙata ya jima a zaune gaban mai martaba yana jin yadda zuciyarsa ta ce cunkushewa da tarin takaici ba tun yau ba ya gama lura da take-taken yarinyar shi ya yasa san baya sakar mata fuska ashe bai sani ba har ta yi girman da za ta iya yin tsaurin ido irin haka a matsayinta na ya mace ta doshi iyayensa da bukatar san a haɗa su aure babu shakka za ta ɗanɗani ta a hannunsa sai ta yi da na sanin wannan mummunan shishigi da ta yi ta kutso kanta cikin rayuwarsa da take a hargitse a halin yanzu. ganin shirinsa ya tsawaita ba tare da ya amsa da amincewa auren ba ya sa mai martaba yin gyaran murya da fatan ba za ka bijirewa umarninmu ba bisa ga wannan haɗi da muka yi maka mun yi maka na amare tsakaninka da 'yar uwarka saboda ba mu yi haka ba face sai da muka hango tarin alkhairi tare da dacewa sannan muka yi so kulla igiyar aure a tsakaninku wannan diyar 'yar uwa ta ce kai ma kuma yar uwarka taka ci gare yar uwa ce gare ka ina yi maka umarni ka karbi auren nan da hannu biyu biyu da iko Allah gaba zai kai za ka farin ciki kalmar umarni ta dakile dukkanin wani yunkuri da zai iya yi domin shi din mai yawan biyayya ne ga iyayensa hadi da sanin da a yanzu shi mai tarin laifuka ne wanda yake neman wata kafa ko yaya ne da zai iya faranta ran iyayensa ta dalilinta ko domin su iya masa uzuri a duk ranar da laifukansa suka bayyana a gare su su duba irin faranta musu ɗin da ya yi su sassauta masa hukuncin cikin har hada kalmomin da suke cewa daga harshensa saboda kaifinsu da yake iya ji ya furta na amince Allah shi ƙara girma da ɗaukaka da murmushi bisa fuskar sai ya ce madalla da kai Allah shi maka albarka ya albarkaci zuri'arka Allah shi katanga tsakaninka da makiya kana iya tafiya ka fara shiri domin nan da sati biyu da ranar ta yi daidai da goma ga watan gobe ake ɗaurin auren godiya ya miƙe yana barin shigifar sarki kai tsaye gidan da zai tarar da tafi da ya nufa cikin sa'a ya same shi dawowarsa kenan daga aiki da sanyin la'asar babu walwala a fuskarsa ya samu wajen zama bisa kujerar shan iska ɗan uwa ka kuwa san me ke shirin faruwa gare ni mai da ganin saye kansa bayan ya mika masa sassanyen lemun da ya tsiyayo masa a kofin gilashi sanar da ni dan uwa mana wai amaran mataye biyu a rana guda kuma amrai tare da yarinyar nan siyama da ko kaunar dubanta ba na yi shin baka yi tunanin akwai wani dalili da ya sa mai martaba haɗa mini amaran mataye biyu a rana guda ba dan murmushi ta fi da banda abin kayarima shin amaran mataye biyu a rana guda ba gata ba ne ita siyama ai duk inda ake neman mace amre ta zarta mai martaba ba shi da sani kan komai watakila hasashe ne ya yi irin nasu na manya sanya shi maka gatan amare ai gatan aura maka mataye biyu a rana guda juya da kansa gefe yana jin yadda ransa ke sake ɓaci kan batun auren ga kuma ya lura tafi da bashi da niyyar taya shi jimami shi ina zai kai mata uku a shekarun nan nasa kurban lemunsa tafi da ya yana satar kallon yusufa da ya yi tagumi hannu biyu ya nisa cikin tunani so yake masa tambaya game da al'amuransa na ƙasar najeriya diyarsa da take can ƙaƙa ya ƙanƙare da ita da barinta a can ɗin hannuwa ya baro ta sai dai rashin son tuno masa da ita ya sanya shi haɗiye tambayoyinsa ga zatonsa biya muradi ya yi amfani da shawarwarinsa ya baro duk wasu kuskuren da ya aikata a inda ya aikata su farin cikin da siyama ta tsinci kanta cikinsa bai bai misaltuwa domin duk wani da ke mu'amalarta kusa da kusa ta kusa ko ta nesa da ita zai iya shaida farin cikin tare da walwalar da ke tare da ita da ɗaya bata taɓa farin ciki mai yawan haka ba cikin rayuwarta kulluwar aure a tsakaninta da yusuf wani abu ne da ta yi shekaru tana mafarkinsa a bacci ko a farki bata taba zaton za ta samu damar mallakarsa a matsayin miji a sauƙaƙe haka ba a kuma daidai lokacin da take zaton ya subuce mata zai zama mallakin wata ba ita ba duk tunaninta na bata sai wani nisan shekaru watakila idan da rabo su aure ga ga haɓakar farin cikinta ashe tabbatuwar mafarkinta zuwa gaske yana kurkusa ashe tare za su mallake shi ita da wacce take tunanin ta fita sa'a a ce sa'ar na gare su ne su duka biyan bata ji kodar ba akan maganar akan sanin da ta yi auren su auren haɗin iyaye ne tare da sanin da take yi da shi akan irin tsanar da shi yake gwada mata ta ji ta gani ta amince ta kuma shirya yin zaman aure da shi da gasken gaske cikin kowane irin hali tana jin son da ita take masa zai ishe su rayuwa ita da shi soyayyarsa ga gimbiya mai mana tuba ta razana ta ba illa kishi da ke nukurkusar ranta don haka ta sha alwashin ko da kaka sai sun raba sai sun raba soyayya yusufa biyu ita da mai maimunatu kamar yadda za su mallake shi a matsayin mijin su biyu a lokaci guda idan ya so ita na ita na da kasan soyayya idan ya so ya zubda a rariya ba ta da damuwa can son da take masa ya ishe su shiri take ka'in da na'in obbo tana taya ta haikan gefe guda hajjiya umma na bada ta na bada ta ta ta gudunmuwar a matsayin siyama na siya a gare ta iyarta ta goyo ta yi renanta tun tana tsumman goyo a lokacin da nigala take sanar da gimbiya minatu dangantakar da ke tsakanin yusufa da siyama har ma da zantukan da ta ji siyaman na tattauna da oppo bata wani ɗau batun da mahimmanci ba saboda wasu dalilai nata da take ganin ko da a ce zai aure su su biyan ita ba ta jin haka zai dame ta burin ta ɗaya tal shine ta samu nasara aiwatar da kudurin da zai sa ta aure shi don haka ko da yake kama kaman sanar da ita batun aurensa da siyama yana binta da kalaman rarrashi kwantar da murya ta yi ta dinga zuba masa sassanyen rikicin da ya sake daga darajarta a idanunsa tare da sake damiyar da shi cikin ƙaunarta ya dinga jin ya yi sa'ar samun nutsatsiyar mace kuma mai haƙuri wacce mace ce a zamanin yanzu da za a yi kishiya gab da lokacin aurenta a kuma haɗa su aure rana ɗaya ba a yi dambarwa ba a yi dambarwa ba da ita kwarai kwarai maimunatu ta ƙara kima a idanunsa samun haɗin kanta far ɗaya ya lafa guguwar din auren a cikin ransa sai ya samu natsuwar fuskantar shiye-shiyen auren tare da ci gaba da zarya wajen sabon gun gurin aikinsa da aka tura shi dosu inda zai zama shugaban sojoji na baki ɗayan yankin na jihar dosan tafkeken gida aka mallaka masa tare da motocin hawa biyu ƙari da tarin hidimai hadimai sojoji tun daga kan masu gadi direba har zuwa kan mai girki tsakanin jihar Maradi da jihar Dosu babu tazara mai yawa. Da haka lokacin da yake da samun tabbacin wajen zama a Dosa sai ya yi niyyar bayan bikinsu zai dawo da gimbiya mai minatu nan gidansa na Dosu kusa da shi. Ita kuwa Siyama ta ci gaba da zama can a Maradi tunda ita ta zaɓi auren cikin gida sai ta samu matabbata a cikin gidan. Sai dai yana sanar da Hajjiya Umma niyyarsa a take ya ga sauyin fuskarta abu guda ta ce da shi ko mai tsanani ka yi ƙoƙarin kwatanta adalci tsakanin mata yadda Allah ya baka amanar riƙon aurensu kar ka kuskura ka karkata ga ɗaya daga cikinsu saboda gujewa fushin Allah da azabarsa ka kiyaye siyama da maimunatu duk su biyan matan aurenka ne tun farkon satin aka fara gudanar da shagulgula da wasanni daga bangaren masarautar muradi hatta agadas wanda suke da tarin wasanni da al'adun gargajiya fiye da na maraƙin hadi da shiri sosai da suka yi na bikin kasantuwar kowa ya san gimbiya maimunatu yar rigata ce ta sosai har zuwa yau da take ranar sakun lalle ga amara gobe juma'a za a ɗaura auren kamar yadda al'ada kamar yadda al'ada ta zo da shi duk sadda za a yi sakin lallan ba a yi a cikin masarauta can tsibirin muradi ake tafiya da amara wani karamin gari ne da yake karkashin jihar Maradin da ake kiran sa Tsibiri ba shi da nisa sosai da ainihin cikin garin Maradi. Gidan sarkin tsibirin nan ake sakun lalle a cikin gidan akwai wata mace da ake kira Inna wacce sunan sarautar ta ce Inna ɗin. Ita take sakun lalla ga amaren da duk za a shigar ko za a fitar daga masarautar Maradi. Karfe ɗaya na rana gimbiya mai tare da ƙanwar mahaifiyarta da ƙanwar mahaifinta da matar mai martaba sarkin agadas ta biyu tare da wasu daga cikin matan 'yan uwa na kurkusa tare da rakiyar amintattun hadimanta mata biyu da bayi maza uku sai kuma karamar jakadiya agadas jirgin su ya iso tashar jirgin sama na maradi daga agadas inda a nan take motocin da suke jiran su domin kai su tsibirin suka ɗauke su kai tsaye zuwa tsibirin maradi tarba mai cike da girmamawa aka yi musu inda suka tarar da gidan cike da manyan mata masu sarauta na kurkusa da faɗa cikinsu har da manyan yayyun biya muradi ammi da dada da asma'u da ake kira ma'u yar wajen hajjiya mama ta farko da kuma karamar jakadiya tsakanin su bai cika awanni biyu ba siyama ta iso karkashin rakiyar kannan mai martaba sarkin muradi su biyu tare da hajjiya mama da obbo sai kuma kannan babanta su biyu ta ko ina buɗa da kirari ne yake tashi saboda makaɗa da maroƙa da suka cika fadar sarkin tsibiri duk da cewa an dakatar da su daga shiga cikin gidan inda aka fara shirin sakun lallan amaran shimfiɗa ce aka yi da manyan jajayen darduma a tsakiyar babban ɗakin inda aka ajiye babban tuntum na zama a tsakiyar shimfiɗa ina ta yi umarni da a shigo da siyama za a sanya ta a lalle ko kafin ɓangaren gimbiya maimunatu su su ce komai hajiya mama ta yunkuro wace siyama kuwa ai ita maimunatu ita ce matar farko da haka ita za a fara sanya ga lalle ko kuwa haka zancen yake ranki ya daɗe uwar gidata cewar karamar jakadiyar maraɗi a yiriri yiriri yiriri yiriri wata zazzakan murya ta fito daga hancin jakadiyar agadas saboda jin babban matsayin da uwar gijiyarsu ta samu kaka a sannu sannu yar sarki jikar sarki matar yarima dan sarki surukar sarki gaban ki salama bayan ki tafiya farar mace fitila gida tauraruwarki mai karfi ce wacce haskenta ya tarwatsa ya zagaya nahiya tun daga birnin agada ta yankin maraɗi wacce gabanki yi wa sauran mata zarra kin yi gado ba haye kika ba mahaifiyarki ai ita shugaba ta matayen agadas ce a hankali ta sanya kanta cikin ɗakin tana jin yadda yadda ginshiri irin na sarautar yake sanya ta kasaita da cin faɗi bayan shigarta guda daga bayan shigarta guda daga bangaren mahaifinta tare da guda daga bangaren mahaifiyarta suka rufa mata baya Oppo ta yunkura za ta shiga hajiya mama ta dakatar da ita tare da yi wa ma'u umarni da ta bi su kamar yadda al'ada take mutum daya daga bangaren dangin miji ke shiga ɗakin sakon lallan bayan zaman gimbiya mai muna inda ta janye hular alkyabbar da ke bisa kanta bakin gashinta da ya shiga gyara da ya sha gyara ya bayyana ina ta sanya mata yar kyakkyawar kibiyar kitso ta raba gashin biyu hagu da dama matar da take waziriyar inna ta miƙo mata wani koko da ke falda madara madarar shanu ta karkata kokon a sannu sannu ta fara zuba madara a daidai tsakiyar tsagon. a hankali kauran nonon ya fara kauranya bisa tsagun kafin ya saki layi ya tarwatse a gaban ɗayan cikin gashin maimakon ya bi kan hanyar da aka masa kaɗai nan take inna da waziriya da suka haɗa ido suna masu gyaɗa kai a hankali yayin da fuskar ma'u ta sauya tana bayyana ɓaci rai a sarari har aka gama zuba nonon na haka ya yi fata face akan fuska fuska da jikin kayan gimbiya mai maimuna